الحمد لله الذي فرض الصيام وجعله من أعظم القربات وجعل فيه تزكية للنفوس وتهذيبا للأخلاق أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أيها المسلمون أن من أهم ما ينبغي للصائم أن يتعلمه ما يفسد صومه وما لا يفسده حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه الصحيح لقد بين العلماء أن مفسدات الصوم المشهورة ترجع إلى أمور محددة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وقد تحدثنا فيها في الجمعة الماضية عباد الله ومع تطور ومع تطور الطب ووسائل العلاج ظهرت مسائل معاصرة يكثر السؤال عنها ومن المهم بيان حكمها من ذلك أولا بخاخ الربو وقد رجح كثير من العلماء المعاصرين أنه لا يفطر وذلك أن الرذاذ الذي ينفثه بخاخ الربو عبارة عن هواء حدوده الرئتان ومهمته توسيع شرايينها وشعبها الهوائية التي تضيق التنفس ولأنه ليس بمعنى الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية ولأنه لو دخل شيء من بخاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة فهو قليل جدا ويعفى عن ذلك وهذا معلوم في الشريعة الإسلامية ويقاس ذلك على استعمال السواك ثانيا الإبر العلاجية غير المغذية كإبر المضادات الحيوية والمسكنات فهذه لا تفطر لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ولأن هذه الإبر ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب ثالثا سحب الدم سحب الدم للتحليل وهذا لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا واستعمال معجون الأسنان واستعمال معجون الأسنان لا يفطر إذا اجتنب الصائم ابتلاع شيء منه وكذلك التبرع بالدم ذهب كثير من أهل العلم المعاصرين إلى أنه لا يفطر لكنه قد يضعف الصائم فيكره فعله إلا عند الحاجة والمنظار الطبي للمعدة لا يفطر إلا إذا لا يفطر إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد مغذية وهناك الأقراص التي توضع تحت اللسان وهي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص وقد قال العلماء المعاصرين إن تناول هذه الأقراط لا يفسد الصوم بشرط ألا يبتلع شيئا مما يتحلل منها وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع وذلك أنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناها ولأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف ولأن الأصل صحة الصيام ولا يحكم بفساده إلا بيقين واستعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصوم وذهب إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وذلك لأنه مجرد غاز يدخل إلى الجهاز التنفسي ولا يقول أحد إن تنفس الهواء أو استنشاقه يفسد الصوم عباد الله إن تعلم هذه الأحكام من تعظيم شعائر الله قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد من أقول أقودياك الله تبارك وتعالى واندي وجب تأذني كما يفنياشي ما في جرما أبا بند سكي كتنتر وازوا قريشي kuma ya sanya wannan azumin ya zamto hanya ce ta tsarkake zukata da gyara halaye ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi Wasallam, bawansa ne kuma manzonsa ne ya isar da manzanci ya sauke amana ya yi wa al'umma nasiha ina salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi kai da duk wani wanda ya ma da farkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ‘yan uwana musulmi mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro kada ku yadda ku mutu kuna kan addinin musulunci saboda haka nake roƙa wa kaina da ku yan uwana masu daraja Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini yan uwa mu sani cewa yana daga cikin mafi muhimmancin abin da ya kamata ga mai azumi ya koya shine abin da ke abubuwan da suke lalata azumi da waɗanda ba sa lalata azumi saboda ne saboda ya aiwatar da ibadan nan da aka wajabta mishi ta fuska ingantacciya lallai malamai sun yi bayani cewa abubuwan da suke lalata azumi waɗanda suka shahara suna komawa zuwa ga wasu iyakantattun al'amura ne wanda dalilai sun nuna suna warware azumi daga alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ijma'in ma'abota ilimi kuma mun riga mun ambace su a makon da ya gabata ya ku yan uwana masu daraja sakamakon ci gaba na zamani sakamakon wannan rayuwa da ta samu ci gaba ga ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam da kuma hanyoyi na magani na zamani tambayoyi suna yawa game da wasu al'amura da suka shafi azumi yana da kyau a yi bayani game da hukuncinsu cikin waɗannan al'amura da suka zo da wannan zamanin akwai bakhahun rabo abinda ake kira da harshen turanci Inhela, malamai mafi yawan malaman fikihu na zamanin nan sun tabbatar cewa wannan baya lalata azumi saboda saboda wasu dalilai dalili na farko suka ce ai iska ce kawai a cikin wannan na'urar iska ce da ake busa ta a baki kuma iyakar ko makurar wurin da take zuwa shine hunhun mutum domin me domin ta bude kofofi na numfashi waɗanda suka tattoshe wannan kuma baya isa zuwa wato cikin mutum ko timbin mutum ko hanji kuma ba abinci bane ga mara lafiya dalili na biyu da suke kawowa cewa wannan inhaler da masu cutar asma ko masu cutar wato takurewar numfashi ba abinci bane kuma ba abin sha bane sau da aka yi kama da jinin da ake ja domin gwaji a asibiti da kuma allura wacce ba ta allura ta magani ba ta abinci ba dalili na gaba da suke ambata suna kiyasinsa akan asuwaki ko da ma an ce wani abu kaɗan yakan nan iya wucewa ba tare da yarda ko ba tare da son shi mara lafiya ba ana ganin wani abu yakan wuce suka ce ai wannan idan muka lura da aswaki ma yana ɗauke da irin wannan saboda mutumin da ya aswaki ba yadda za a ce kuma wani abu bai iya wucewa ba ɗan kaɗan wannan kuma shari'a tana yafewa Abin da nake so ku fahimta a wannan gabar idan mara lafiya ko mai ciwon asma ko mai toshewar numfashi ya buƙaci amfani da inhela a yinin ramadana saboda takurewar numfashi to babu laifi amma idan ba bukata abin da ya fi dacewa ya bari sai lokacin shan ruwa amma in akwai bukata ya amfani da shi wannan baya lalata mishi azumi abu na biyu allura wacce take ta magani ba allura wacce take a madadin abinci ba kamar allurori da ake yi na wato antibiotics su likitocin an tambaye su sun sani allurori da ake na magani penicillin kamar penicillin allurori da ake yi domin sauƙaƙa zafin ciwo a jiki ba wai ana yin su ba ne a madadin abinci waɗannan malamai fikihu na duniya sun tabbatar da cewa wannan baya lalata azumi saboda me saboda asali shine ingancin azumi ba zai yi kuma ka ce azumi ya lalace ba sai da wani dalili kuma babu dalili a nan abu na biyu suka ce waɗannan allurorin da ake yi na magani ba na abinci ba su ba abinci ba ne ba sa ɗauke da abinci kuma ba sa ɗauke da abin sha kuma ba sa ɗaukar ma'anar abinci da ma'anar abin sha sau da haka wannan hukuncin abinci da abin sha ya riga ya sare ya ɗau an ɗauke shi a kansu babu laifi idan bukata ta sa ba ka da lafiya ana so a yi maka allura sai ka tambaye su shin allurar a madadin abinci ce ko kuma ta rashin lafiya ko a rage wani raɗaɗi na zafi ne in na biyu ne ya halatta kai amfani ba ya lalata azumi abu na gaba jan jini a jikinka domin ka bai wa wani ko kuma ma a ja jini domin gwaje-gwaje duk wannan baya lalata azumi saboda ba abinci ne ba abin sha bane kuma baya daukar ma'anar abinci baya ɗaukar ma'anar abin sha amma dai yakan wato raunana mutum wani lokaci in za a ja jini na taimako so mutum sai lura idan zai wahala wannan wasu malamai suka ce makruhi ne wani kuma za a ja bai san ma an ja jini a jikinsa ba wannan baya lalata azumi a magana mafi inganci wajen ma'abota ilimi na wannan zamani abu na gaba da shi ma baya lalata azumi abinda suke kiran shi alminzaru tibbi wato medical endoscope abinda likitoci ake sawa ko masu maganin ko masu cutar masu cutar olsa mai tsanani ko wani abu dai da yake cikin shi ana zira wata na'ura ko wani abu kamar karfe kuma kan shi domin a gano wani abu to sanya wannan a ramadana ko da mutum yana azumi baya lalata mishi azumi sai dai idan sun yi amfani da wasu sinadarai da suke ɗauke da abinci ko abin da yake ma'anar abinci suka zira a ciki ana zira wanda akwai abinci a jiki ko wani abu da ya sinadari da yake daukar ma'anar abinci wannan azumin mutum ya lalace amma in ba haka ba azumi baya lalacewa da irin wannan abu saboda ba abinci bane kamar yadda ya gabata sai abu na gaba waɗanda suke da rashin lafiya na zuciya sukan iya samun heart attack a kowane lokaci ko zuciyar ta buga wani lokaci to akwai wasu ƙwayoyin magunguna da ake basu sukan sanya su a ƙarƙashin harshe idan wannan a ɗin ya zo sukan sa wannan ƙwayar ko maganin a ƙarƙashin harshensu domin yakan tsayar da wannan bugawar zuciyar yana wato matsar wannan sinadarin da yake jiki amma kuma ba makoshin mutum yake tafiya ba baya shiga wato makogoron mutum ya tafi cikin shi to irin wannan shi ma baya lalata azumi amma da sharadi kada mutum ya haɗe abinda ya rage a bakin shi saboda za a sa kwaya a ƙasan harshe to akwai hanyoyi jijiyoyi a ƙarƙashin harshen wannan jijiyoyin ne suke kai wannan saƙon kai tsaye zuwa zuciya sai wannan abin ya tsayar da bugun zuciyar amma baya zuwa tumbin mutum ko hanjin mutum to wannan baya lalata azumi amma da sharadi idan ya gama maka aiki kada ka haɗe abin da ke bakinka sai dai ka tofar ka kurkuye bakinka shi kenan ka ci gaba da azuminka wannan ya halatta kuma abinda mahaɗar malaman fikihu ta duniya suka ba da matsaya a kai kenan da ijima'in wanda suka halarci wannan taro an yi rubuce-rubuce an ba da dama da dalilai da hujjoji wannan baya lalata azumi saboda ba abinci ba ne, ba abin sha ba ne, kuma baya ɗaukar ma'anar abinci baya ɗaukar ma'anar abin sha saboda kuma baya shiga timbi baya shiga hanji kawai yana tafiya ne kai tsaye ta hanyoyin jini din nan ta jijiyoyi zai tafi zuwa zuciya yayi wannan tasirin kenan mutum ya dawo kuma da lafiyar shi da izinin Allah nan kamar yadda na faɗa an yi ijma'i wannan baya lalata azumi Allah ya sa mu dace sai abu na gaba oxygen amfani da oxygen a yinin ramadana wani za ka samu za a sa mai oxygen yana azumi ko wani abu je ya bujiro kuma yana dauke da azumi to sanya wannan oxygen din baya lalata azumi wannan kuma ita ce fatawar ita ce matsayar mahadar malaman fiqh ta duniya da take karkashin kasashen kawancen musulunci 57 din nan munazzamatu at-ta'awun al-islami suka bada wannan hukuncin suka ce ai kawai gas ne kuma yana shiga wajen hunhune kawai domin bude kofofi na domin bude kofofi na numfashi suka ce kuma ai babu wani mutumin da ya taba cewa iskar da yanzu kake tafiya kake shaka tana shiga hunhunka ta lalata azumi ba wanda yake faɗi sau da aka wannan gas ɗin ma shi ma yana tafiya ne zuwa hunhunka domin ya baka damar yin wato a numfashi Allah ya sa mu dace ‘yan uwa mutum ya koyi irin wa'yannan sanin wa'yannan hukunce-hukuncen yana daga cikin girmama addinin Allah tabaraka wa ta'ala kuma in mutum ya girmama addinin Allah hakika wannan yana da cikin kiyaye dokokin Allah ko tsoron Allah zukata abinda zan karkare da shi a wannan gabar a wani abin da yana faruwa amma shi yana lalata azumi shine abin da suke kira ghasilu al-kulawi ko ghasilu al-kula jalibi eh, wankin koda da ake yi koda ake canza musu koda eh, jini saboda rashin lafiya na koda wannan yana lalata azumi ta kowace hanya aka yi shi yana lalata azumi saboda ne saboda abubuwa guda biyu in ma ya zanto an sanya wa mutum sabon jini ne tsaftataccen jini jini kuma ai daga ina ake samun jini abinci ne yake tatsewa ya zanto jini sau da aka idan aka yi wa mutum canjin jini da sabon jini ta hanyar yi masa dialysis azumin shi ya lalace wani lokaci ma ba jinin kawai ake sawa ba sukan iya hadawa da wasu sinadarai sinadaran nan kuma suna ɗauke da ma'anar cin abinci da abin sha kaga abubuwa guda biyu masu lalata azumi sukan iya haɗuwa a dialysis ko kuma abu ɗaya saboda ka duk wanda a yinin ramadana yana ɗauke da azumi kuma aka je aka yi masa wankin ƙoda to hakika azuminsa ya lalace Allah tabaraka wata'ala ya hoye mana lafiya mai ɗorewa marasa lafiyan Allah ya ba su lafiya mu kiyaye wato azuminmu musamman a waɗannan kwanaki gashi sun tafi sun yi nisa to mu shagaltar da kawunan wajen karatun alkur'ani sadaka sadar da zumunci ciyar da abinci kyautata wa talakawa da mabukata Allah ya taimake mu ga baki ɗaya. kuma kada mu manta da 'yan uwanmu a mu yi addu'a wannan fitina da ta taso kun farko hari da aka kai wa ƙasar Iran na bayyana a nan duk da akwai saɓani tsakanin iran da wasu ƙasashen musulunci amma dai ƙasa ce ta musulmai kuma waɗanda suka kawo mata harin nan suke yaƙatta kafirai ne yahudawa ne bayan da za a yi ce wai sun fi maka a'a wannan muna roƙon Allah ya maida wa waɗannan azzaliman kaidinsu kansu ya kuma kubutar da musulmai daga wannan sharri da suke ƙoƙarin jefa su a ciki musamman kun ga ƙasashen larabawa iran ta kakkai hari wuraren duk da wato sun ta maganar su ba za a yi amfani da ƙasashen su wajen kai hari ba amma a hankalce bayar da ka iya mutumin da yake ya ba abokin gabarka wajen zama kuma waje ne na soji yana ganin kai kake kusa da shi kuma haka yana ganin ana iya amfani da wannan wurin a kai masa hari kaga nan ba ina ba su uzuri bane ba ina ba su uzuri bane ya kamata su haɗu su tattauna su ga menene amma ba za ka ce wai dan ta kai hari wani wuri kawai ka ce kana goyon bayan Isra'ila da Amurka ba akan wannan zaluncin da suke yi an koma ne kawai yanzu rayuwar dawa kamar da wani sanata ɗan amurka yana faɗi akwai wani wanda jiya nake ji ana hira da shi babban sanata ne amma yake cewa shekaru hamsin da wani abu ana ta ƙoƙarin a yi tsakanin ko shekaru masu yawa ba na manta ba ana ƙoƙarin a yaƙi tsakanin amurka da iran amma ba a samu ba duk masu hankali aka rika samu sai wannan mahaukacin wawa shi ya faɗi wannan kalmar sai wannan mahaukacin wawa da ya zanto isra'ila na ingiza shi ya kai hari gashi an jefa su cikin damuwa kuma ana cikin damuwar saboda yanzu gabas ta tsakiya kaga duk akwai base base na amurka a wurin kuma ana kai harin ana kai wa juna hari ana kai aika ba mai, kaga duk wannan ba abin alkhairi bane amma su wane ne suka fara jawo wannan bala'in amurka da isra'ila saboda ka kada mu rika rufe kawunan magana ta aƙida ta muna nan a kanta maganar zagin sahabbai ba mu yadda ba maganar eh, zagin na nashi ba ma yi amma wannan lamari ne da kana kallo lamari ne na siyasar duniya abin da yake faruwa an koma zaman kaman dawa majalisar ɗinkin duniya ta zama hoto an koma mai ƙarfi ya taka mara ƙarfi su karantar suna ganin su tana fuskantar barazana dama su waye suka ƙirƙiri ma united nation din kuma suka sa a security council su ne suke da tacewa daula biyar da abin da za ku yi su suke da veto in za a gama kashe ku idan ɗaya zo ya ɗaga hannu ya ce bai yadda ba a ci gaba da kashe ku haka za a ci gaba da kashe ku ku ke ne ta falastina a gaza an ta musu ruwan bama bamai amma suwaye suka ƙi yadda a nuna cewa ba daidai isra'ila take yi ba ai kasar amurka ce duk sauran kasashen kawai ana eh, mulki na kama karya ya je ya kama shugaban wata ƙasa ya kai shi ƙasar shi ya rufe din ne ga dama kawai shiga yake ba maganar doka maganar hauka kawai ake yi to kaga kar mu rika wato sanya fuskokinmu a cikin ƙasa alhali ko ga abubuwa a fili suke mumiye hukunci da abubuwan da suke zahiri mu dai muna roƙon Allah da sunayen shi kyawa da siffofin shi madaukaka waɗannan azzalumin Allah ya ke su Allah ya faranta mana rai da ganin ƙarshen wannan shedaniyar daula ta Isra'ila da aka je aka dasa ta a cikin al'umman mu uwan mu musulmai Allah ya nuna mana ƙarshen daular Isra'ila Allah ya nuna mana ƙarshen ta muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya lafiya Allah ya shirya mana shugabanninmu Allah ya azurta su da mashawarta na kwarai Allah muke roƙoi kar mu kaba mana waɗannan ibadu da muke yi Allah ya sanya waɗannan ibadu su zamto sanadiyar tsiran mu duniya da lahira ya Allah ka tsara zaunar da jihar Filato lafiya cikin buranan mu da ƙauyukan mu ya Allah duk mai nufin jihar nan da alheri ka taimake shi duk mai nufin ta da sharri ya Allah ka maida mishi sharrin shi kan shi akwai wani bawan Allah da Allah ya masa rasuwa an riga an yi jana'izar shi ina jin sunan shi alai Sabo Allah tabaraka wa ta'ala ya mishi rahama Allah ya nawwara kabarin shi Allah ya albarkaci iyalan shi da sauran mamatan mu gabaki daya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين